kamar yadda a koyaushe kuma a kowace rana kowane shafuka na sada zumunta suke ta yada labaran shaharun jarumai guda biyu wato hadiza gaban da kuma jaruma rahama sadau sai gashi kuma al'umma dama suna ta cewa to shin ina ita jaruma Fati, sha ta shiga Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka kuma barkan mu da sake sauda da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kaniyu daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa a yau ma gidan tv namu ne mdt ba mun shirya tsab domin kawo muku wannan shirin naku da kuka fi so wato shirin kai daga masana'antar kanu daga nan gidan tv namu na amd tv hausa to sai ku shiru kuma ku natsi dam domin kawo muku labari akan ina jaruma fatiwa ta shiga a halin yanzu kuma mai boye ta a shafin sada zumunta har yanzu dai babu wanda zai ce maka ga labari takamaimai akan jaruma fatiwa shashin ta dawo daga kasar turai ne ko kuma har yanzu tana dubai ko kuma ta shilla wata kasar kamar yadda suka saba yi a kowace rana kullum suna cikin jirgin yawo wato jirgin zuwa kasashen turai sa'annan kuma jihar papa cewa shade tun bayan shirin fim din bin al da ake tattallar shi a shafukan sada zumunta musamman a shafin abdul abar mai kwashewa wato mai bada umarni a masana'antar kaniyo na kamfanin abuzar entertainment ba mu kara ganin ta a cikin wani sabon shiri ba musamman yadda masana'antar ta ɗauko sabuwar dan ba a cikin shekarar 2020 kowace rana ga cewar an fita location domin ɗaukar sabon aiki wato an fata dandalin shirya fina-finai amma duk da haka dai a kowane location kaduna babu jaruma fati washa nan kuma a kowane tallar sababbin babu jaruma fati washa shin ko me yasa haka sa'an nan kuma shafukan ta na sada zumunta ba ta yin postin sosai da sosai kamar yadda saba a baya shin me ya faru tun bayan da ta tsora wani hoto na wani bature da kalamai irin da so samu ne kamar yadda aka saba yi a shafukan sada zumunta tun bayan da mawakan yaran sai suka saki sabuwar haka sun mai suna da so samu ne wato mawaka su DJ AB T da kuma jigsaw muji wanda suka saki wakar tana so samu ne a shafin nasu na instagram da kuma shafin su na youtube sai al'umma suka daga daukar sare suna yin bayani daga masoyansu cewa da so samu ne an mallakiwa ne da so samu ne an mallakiwa ne can sai ga jami'a fati wata ta tsora wata wani bature ta rubuta da so samu ne inda al'umma suka dinga mata sharhi da cewar da so samu ne mai ko dai an siyo sabon kamu ne al'umma dama suna taimaka magana a wannan lokacin to tun bayan da ta yi wannan postin din bata kare wani postin a shafin ta na instagram ba sa'an nan kuma ba ƙara jin motsin ta a shafin nata na sada zumunta na Instagram ba da Facebook da sauransu shi ne al'umma suka ta cewa to ina fati wata ta shiga ne shin ta dawo daga ƙasar Turai ko kuma ta dawo gida Najeriya dai har yanzu ne ba san labari akan ma fati washa ba haka zalika kuma ga yan uwanta sa'annan kuma abokan aikin ta jaruma hadiza gaban da kuma jaruma rahmat sado suna ta roshin a shafukan sada zumunta musamman jaruma rahmat sado da ke ta tallata sabon shirin fim ta mai suna mati a zazzawa nasa haska a watan fabrairu shekarar 2020 nan da muke ciki wanda ita kuma jaruma hadiza gaban kawo muku labari akan ta bayyana wa duniya cewa har yanzu a kasuwa take inda suka fara musu da ita da wata yar uwarta kan cewar akwai wanda ya kawo mata maganar aure sa'annan ya kawo toshi da ta kare ta ta ce ita har yanzu a kasuwa take sa'annan kuma ita ma ta magana akan yadda turawa suke zuwa suna aure 'ya'yan hausawa maza da suke najeriya sai ta ce a ah, yanzu ko yayin turawa ake yi to dai a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kano daga nan gidan tv namu ne md tv ya saka mai muka saba a kullum kuma a koda yaushe za mu kulle shirin namu daga nan sai kuma allah ya sake sada mu ku a wani shirin na gaba wato domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula da kararrawa domin samun sabbin shirye shirye mun gode tv hausa ta Kuce.